ga watan shekara ta dubu biyu da tara a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafin mai albarka rijalan wa nisa'in haula da suri sallallahu alaihi wasallam wanda idan muka manta ba a satin da wuce muna kan tarihi ne da isa ta abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda da rahama wanda yau wato biyan radiyallahu an ko bayani akan ilimin abdullahi dan mas'ud shi dai abdullahi dan mas'ud yana da cikin sahabbai waɗanda suka shahara da ilimi da karatu dan arwaito cewa waɗanda suka yi riwaya a wajen sa cikin sahabbai suna da dama abdullahi dan abbas almajirin ne abdullahi dan umar almajirin ne shi ma ya yi riwaya gare shi riwaya gare shi da imran ibn hussein shi ma ya yi riwaya a gare shi da abdullahi ibn zubair shi ma ya yi riwaya a gare shi har da jabir dan abdullahi ai duk wannan gaba da yana ganin sa sun karbi karatu a wurinsa a cikin tabi'ai akwai ah, suruk ajida alhamadani kenan akwai kuma ubaida duk magaban sa ne a cikin an mas'ud al-badri an karɓa daga abin mas'ud al-badri kala yake cewa ma alama nabiyya sallallahu alaihi wasallam taraka ahadan a'lama bi kitabillahi min hadha al-qa'im abu mas'ud al-badri yake cewa ni kaman ban san cewa manzon Allah ya bar wani mutum guda daya wanda ya fi sanin littafin Allah min hada sama da wannan mutum tsaye shine yani ibn mas'ud ba shi a fahimtar sai ce bai san dai wanda ya san littafin Allah Qur'ani dai sanin Qur'ani da ma'anoninsa da hadda kasa wato bai san mutumin bai san Qur'ani irin Abdullahi ibn Mas'ud ba shi ya sani shi kaga wannan ai shaida ta gari Imam Zahabi ya faɗa cewa shi Abdullahi ibn Mas'ud idan ka zo bangaren qira'a qira'at kaga akwai kira'o'i to an yi shi yana da almajirai na musamman da suke riwayar kira'o'i a tattare da shi radiyallahu ta'ala anhu cikin almajiransa a bangaren kira'at akwai abu abdurrahman sulami abu abdurrahman as-sulami akwai kuma ubayd bin nabla ubayd ibn nabla ko mubaida akwai wasu jama'a da yawa cikin makarantar alƙur'ani wanda dukansu sun samu hasken qur'ani ne ta dalilin abdullahi dan mas'ud Allah ƙara masa yarda da rahma yana da hadisai da yawa waɗanda ma'abuta littattafai na musulunci suka ruwaito ta hanyarsa an samu riwaya ta kai hadisi guda hudu wanda bukhari da muslim suka ruwaito daga shi abdullahi dan mas'ud riwaya hadisi hadisi guda 64 bukhari shi shi kadai ya kadaita da ruwaya gare shi hadisi kwaya 21 muslim ya ruwaito ruwaya a gare shi hadisi guda 35 akwai a wani babban tafi musnad ne da ake ce shi musnad baqi ibn makhlad shi wannan ya tara sahabbai ne ya harhada hadisan sahabbai to a wannan musnad na baqi ibn makhlad an samu riwayoyin abdullahi dan mas'ud shi shi kadai sun kai guda takwas takwas da arba'in da arba'in banda kuma sauran littattafai na malamai da suke riwaya suka rubuta riwayoyin shi Allah dan mas'ud Allah kara musu yadda wani masruq har yato daga masruq shine ibn al ajiba al-hamadani yake cewa qala abdullahi radiyallahu anhu abdullahi dan mas'ud ya faɗa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu na rantsi da ubangijin da babu abin bauta da cancanta in ba shi ba ma unzila suratun min kitabillah babu wata sura da aka sauka cikin littafin Allah illa ana a'lamu aina unzilat face ni din nan mas'udu na san a ina aka saukar da sura duk sura da ka sani guda 114 na cikin alqur'ani babu wata sura face ya san a ina Allah ya saukar da ita idan ka riba shi zai biya maka ne wala babu wata aya cikin littafin Allah ayoyin alkur'ani sama da aya dubu shida ne da wani abu kowace aya da ka sani ya ce illa ana a alamu fi man nazalat ba ce ni dinnan na san wannan aya akan wata sauka don Allah wannan malam ai kaga subhanallah ai abin ai ya wuce inda kake tunani duk aya in an jawo masa ba zai ce wannan ayar Allah ya saukar da ita ne akan wani da wani wannan aya in ta sauka ne akan kissar su wani da wani kaga ai karkara ce ce eh wadannan bayan Allah kai ka ce Allah ya halice su ne da mun dan su ilimi su yada ilimi kawai in sun gama dauke su su tafi to rayuwar gaba ɗaya akan ilimin ta ƙare ba a da aiki su harkar bincike karatu karantarwa Allah ya ce annabi ya ce shikenan kawai a ci abin da za a ci mai daɗi ne babu daɗi ne da kwanci hankali ba kwanci hankali alhamdulillah a je da isa da saƙon Allah shikenan shi ne manufarsu domin yanzu nan in ka samu sura guda ɗaya ma ka riƙe kowace aya aka bayyana cikin surar ka faɗi waye aka saukar a kanta akan aya ai ka da ƙari ko kuma ne yanzu yin wannan bayan Allah ka duba ilimi irin nasu wai wani yanzu ya zauna ya zaye harshen sa wai yana wai yana zagin su wai irin waɗannan mutanen yanzu irin su ɗan mas'ulun nan fa duk kafirai ne a gurin 'yan shi'a ai shi'a guba ce ai guba ce Allah kiyaye ولا يعلم أحد أعلم مني بكتاب الله الله ما فيك والله ده ما سن wani mutum guda daya wanda ya fi sanin littafin Allah tablighu ibnu raqin za a iya hawa ya isa wannan wurin mutumin nan la rafiqu wallahi da na hai raqini na je na nemi ilimi a wurin shi yace ni da iya sani ba. da na san a duniya akwai wanda ya fi sanin alqur'ani kuma a iya hawa dabba a je a riske shi ko a ina yake a duniya in Allah ya yarda zan hau kuma zan je gurin zan nemi karatu wannan magana da kike nuna tana gina cewa na ɗaya shi yana da garanti a kansa cewa a lokacin za ba wanda yake sanin littafin Allah yanzu a wannan zamanin akwai wanda ya isa ya faɗi wata magana irin wannan babu shi malam babu shi sannan yana nuna mana ashe duk ilimin ka ya kamata kai tawadu duk karatunka ya kamata idan ka je wani wanda yake ka je ka samu tattare da shi karka ce a ai mu ne ba shekara nan muna kaza mu za a biya da kaza karka faɗi wannan in ka faɗi wannan magana to ka biyo hanyar da Allah zai shafi albarkar abin da ma duk da shi ka nuna baka sani ba za ku ji maganganun wannan bawan Allah wato masu ɗaukar hankali cikin wajen da yake yi wa almajiransa Allah ji kansa da rahama wani abin wa'il daga Abdullahi da lahi daga lahi da Mas'ud din annahum zakaru qira'atahu suka tattauna a akan qira'arsa fa ka'annahum abuhu su a lokacin zamaninsa aka tattauna a kan arsa kai ka ce an zarge shi ne suka iya maganganu haka kamar dai an soke shi ka san rayuwa duk inda kai ga ɗaukaka sai an soke ba kamar dai an aibanta shi faƙala sai ya ji maganar da aka faɗa a kansa sai yake cewa laqad alima ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace sahabban manzon Allah dai su sun sani anni akra'uhum li kitabillah ni ne na fi su iya karatun alqur'ani an faɗi magana ne akan ko kira'arsa kamar sun dan soke shi haka sai ce ba komai sahabban Muhammadu dai sun sani cewa ni dai ɗin da kuke gani na har kuke neman ku bata ni ko ku soke ni ni ya fi sahabbai duka iya karatun qur'ani ni nake sanin qur'ani sun baka annahu na kamar dai wannan magana da ya fara sai kamar ya dan yi nadama ya ji anansa kamar da bai kamata ya faɗa ka ba don ya yabi kansa sai ce walastu bi khairihim amma ba ni ne na fi su alheri ba ya faɗi ni'imar da Allah ya masa daga baya kuma yace shi ba shine fa alheri ba a nan gurin malamai suke cewa wani lokacin yanayin zai iya faruwa a matsayin ka ne ilimi ko mai karatu a yi maka yana abu makamancin wannan to ba laifi don ka faɗi wata ni'imar da Allah ya maka ka ce eh alhamdulillah kowa ya sani ni dai na shagalta ne a rayuwata da karatu da karantarwa wannan abin ne na sani kai kuma wala Allah ba ne abin da ka sani ba wani abin ne daban ka sani aibanta mutanen shi ka iya yayin da ka faɗi wannan ba ka nuna cewa kai ka fi kowa to shi ma ya faɗi wannan magana ne an ɓata shi ne yace eh sabon annabi sun sani cewa ni dai ni su karatun qur'ani kuma da shirin annabi dan manzo Allah ne yace duk wanda ya dauki karatu na qur'ani ya tabi gurin Abdullahi dan Mas'ud da haka dai ya faɗi abin da Allah masa nan yana ba lai gairi ba yace amma an bai lastu bi khairihim ni ba ni ne na fitowa alheri ba Allah akbar Allah masa rahama wannan hadisin iljalul zikat mutane suka rawaito shi amintattun mutane ne imam bukhari ma ya faɗa masa dubu biyar daidai a cikin sahih bukhari saqihu fil mizani afqal min jabal shi ne karin magana na gaba wato ƙwairin abdullahi dan mas'ud idan an ɗora shi a sikeli a mizani ya fi dutsen uhud nauyi kun san cikin karatun da makaranta satin da wuce yana cikin sa. Allah ya bashi wato a ƙaurinsa sandalinsa siriri ne sosai nan kafar ƙaurin ɗan ƙarama ce siririya ce to amma Allah da ikonsa nauyin wannan kafar idan an dora ta a sikeli ran tashi alƙiyama ta fi rufe ka kudu to kake nema an ali bin abi talib radiyallahu anhu qala ali bin abi talib yake cewa amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibnu mas'ud shi ne littafin yana dauke da bara duk riwaya a kan sahabi in sha Allah idan yanzu sai ya nemo riwayar Ali ibn Abi Talib saboda waɗanda suke zagin sahabban suna rataya ne da Ali ibn Abi Talib to sai ka ga maganganun kuma an samu su nema daga Ali shi yake faɗan falalar sahabban su kuma waɗanda suke ganin su Ali suke bi kuma ga shi suna zagin sahabban dan ya nuna duniya cewa Ali ya gabar su kuma sun yawa ba dai suke da Ali ibn Abi Talib ba duk dai shi da yake Ali yake bi ƙarya yake ƙarya yake wallahi bai gane ba dan ali bai zagi sabo ba ali bai ci mutuncin sabo ba ali bai bata sabo ba ali yake cewa amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibnu mas'ud yas'idu shajaratan ali manzo Allah ya umarci Abdullahi ibn Mas'ud ya hawo ta bishiya sai ya hau ya atihi min hadi shay annabi ya ce hau bishiyar da ka je ka ciro min wani ganye ko wani dan itace ya hau me yasa aka ce yawo saboda bai da nauyi idan an zo hawa wani sai a samu wanda bai da nauyi ko yanzu ko nan ne za mu ce da Allah a hawa a kwantar mana fankan nan ba za mu samu katon cikin nan mu ce bismillah haura ka ka ciro mana fankan nan ba a sai mu samu wani shafal shafal wanda bai da nauyi wanda wani ma zai iya daga shi da hannu sai a ɗora shi a ce kwanto to shi ma abu abdullahi dan masu jikin sa sabai shi ko kowa sai yi ta ya kowa karancin jiki sai annabi ce hau nan ka ciro mana wani abu فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله فضحكوا من خموشة ساقيه sabon annabi sai suka ga wato ƙwambin abdullahi dan mas'ud guda biyu sai suka fashe da dariya yayin da ya hau rigar sai ta buɗe sai ga 'yar ƙafar ta bayyana 'yar siririya kawai sai suka fashe da dariya shine min humushati sakai in an ce humush ana nufin na hafatiha wa dikkatiha siririta da karantarta ƙwaurin siriri ne shine nahif nan mutum nahif ana wato siriri wa ga karanci فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما دعا ما تضحكون da me kuke dariya me ya baku dariya yace la rijulu abdullahi asqalu fil mizan yawm al qiyamati min uhud wannan ya kafa da ta abdullahi dan mas'udu da kuke mata dariya wallahi ta fi dutsen uhud da ranar tashin kiyama hadisi imamu ahmad nauyinsa inda za a dora shi a cikin to ya fi dutsen uhud الرسول يبكي أمام ابن Mas'ud, yau من زن Allah da kansa ya fashe da kuka ga Abdullahi ده Mas'udu. manzo Allah da kansa yana kuka a gaban ɗan Mas'ud ana Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu qala qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikra alayhi alquran wata ran manzo Allah ya kira Abdullahi dan Mas'ud ya ce ka karanta min Qur'ani ka duba annabi da kansa yace cewa yi masa karatun Qur'ani ai wannan kadi ya ishe shi ma'ana manzo Allah ya yarda da karatun dan Mas'ud yace karanta min Qur'ani قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل ya manzan Allah in yi maka karatu kuma kai a kanka aka saukar da wannan Qur'anin gaba daya in karanta maka ne ka ji ne wanda daman naka ne kai sallallahu alaihi wasallam qala sai annabi yace inni ashtahi an asma'ahu min ghairi ni ina son ina kuma sha'awar in ji karatun Qur'anin ne daga wani na kuma wani na din kai na zaba fakaratu alaihi suratan nisa Abdullahi dan Mas'ud yace sai na kamo suratul nisa'i idan eh, mun mahaddata ne ya zaɓi suratul nisa'i kawai da yake akwai wani sako da yake so ya isar kuma annabi ya ji shi hatta balagtu sai da ya kai aya ta arba'in da 41 fadin Allah fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin da shahidin waje ina duka ala ha'ula'i shahida labarin shine ana ta karatu ana ta karatu sai gashi an zo yau an zo an tashi kiyama Allah yana ce manzon Allah tun lokacin da fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid tun lokacin da zamu zo kowace al'umma mu zo mata da shahidi mai mata shaida kowace al'umma za mu zo da mai mata shaida ta yi daidai ko ba yi ba waje ina bika ala ha'ula shahida kai kuma manzo Allah za mu zo kai ne shaidan duk al'ummomi gaba daya kai ne shaidan duk masu ba da shaida gaba daya ai manzo Allah yana jin wannan fa zama zani bi rijlihi sai ya zumbure ni da kafarsa annabi yana jin na karanta wannan ayar inji dan masa'ud sai ya zumbure ni da kafarsa fa idza ainahu tajrifani sai ga idanuwan manzo Allah guda biyu suna ta zubar da hawaye sallallahu alaihi wa sallam hadisin Imam Bukhari hadisin Muslim hadisin Tirmidhi annabi ya ta kuka ya ta kuka ya ta kuka da kansa yace hasbuka hasbuka hasbuka ya isa haka dan mas'ud ya isa haka dan mas'ud kaga manzo Allah ya kuka ga wurin Abdullahi dan mas'ud Umar yudafi wa ibn mas'ud ga sayyidina Umar da kansa yana ba da kariya da tsaro ga Abdullahi dan mas'ud wani abu ne ya faru an abi wa'il daga abi wa'il an ibn mas'ud ra'a rajulan qad asbala Abdullah dan mas'ud ba a bashi a baya ba wajen riko da suna da aiki da ita wata yare gwayar mutum asbala ya sake wandonsa sama da idan sawu ina waɗanda suke sa wando ya wuce idan sawu ga abin da abdullahi dan mas'ud ya faɗa ƙarƙashin karantarwa a nabi sallallahu alaihi wasallam kai iya kokarin ka wandon ka kada ya rinka wuce idan sawu duk inda za ka yi kowace irin sutura za ka sa duk tsadarta sannan kuma duk yanayi kar ka bari wandon ka wuce ma idan sawu wannan shi ne abin da riyaya suka tabbatar sutura annaba aka take kuma shi ne abinda manzon Allah ya yi umarni da shi Abdullahi dan Mas'ud ya ga wani yi isbali ke ya sake wando sama da idan sawo fa qala irfa idarak daga wandanka daga kwarjallanka daga zaninka daga abin da ka daura fa qala wa anta ya ibn mas'ud farfa izarak sai ce kai ma Abdullahi dan masu dage naka ka ce ne dage to kama ka daga sai Allah dan Mas'ud ke cewa inna bi saqi humusha ai ni daurina akwai sirri ta ne sirrin dauri ne da ni wa ana aqummun nas kuma ni liman ne ina yi mutane limanci in na dage shi gaba daya zai dauki hankalin mutane saboda sirri ta sa to shi yasa ne kasa da shi kasan da ya ba wai yana takewa ba ba wai ya wuce idan samun bane amma su sabai kayan su rabin kauri ne da iya makonin to mu yanzu ba ma makonin aka ce ai a a dan ɗage yarda don Allah a yi haƙuri kada a bari ya wuce idan samu shine gagara wai dole da ke sa kaya wai sai ya sa ya sauke wannan ya yi ƙar ga baki ɗaya dole sai ya rauni ba balaga ya yi fa Umar sai labarin ya kowa Umar da abin da ya zama da kana Allah ya masu da wannan bawan Allah fa ja'a yadribu rajula Umar ba sai kama dukan mutumin nan ba shi ka san da an yi abu sai duka ya kama ɗinan sai yana jirgarsa wa ya ƙuli yana cewa a tarabdu masu mas'ud kai kai ne za ka rufe da ɗan mas'ud raddi kai za ka cacar baki da ɗan mas'ud yana cewa ka yi kaza ka ce shi ma yi kaza wannan hadisi rijalun ƙat mazajen da suka rawaito shi amintattun mutane ne imam al-hafiz ibn hajar a cikin al fi tamyiz sahaba ya danganta wannan hadisi zuwa ga Imam al-Bazawi Allah masa rahama qultu bai littafi yace fa ala Umar haga sayyidina Umar ya aikata wannan mai ijlalan mai ilmi ya daki wannan mutumin ne da ya jayayya da dan Mas'ud saboda girmama ilimi shi Umar yana ganin bai kamata ka zo kana jayayya da malami ba wa ihtimalan lil ulama dan girmama malamai Abdullahi ibn Mas'ud malami ne to saboda girmama ilimi da tsare alfarma ta malamai da wannan ya yi wa ɗan mas'ud wannan shi yasa umar ya kamata ya daka shi don saboda gaba kar wani ya sake wa wani malami irin wannan wa kan min usin al-yawma tatalalat ala ulama'il umma nawa nawa ne kayuka ma'ana mutane waɗanda suka daga kansu suna cin mutuncin malaman musulunci kaga wani bai da aiki sai dai bata malami kaga bai da aiki sai dai in malami wani abu yanzu yana zagin sa wasu kuma haka dabi'a suke a ai malaman nan kai dai Allah ya sauke kawai ai malama wani ba kaza yake ai malam shi kullum labarin malamai da zagin malamai shi ya bakin sa haka iya musiba ta kare kenan bai da kyau in malamin ka inda baka dama masa kura ka ba shi ya sha ba to bai kamata ka zage shi ba ana ya kalla abin da za zaka masa in baka yi masa addu'a bayan baya dan ba to kai shiru kawai ko da baka zo ka faɗi alherinsa ba to ka rufe bakinka a kansa malamai suka ce lu'ulul ulama ba? naman malamai guba ne naman malamai ba irin sauran naman gama garin mutane ba ne cin naman malami ba ɗaya ki ba da cin naman sauran gama garin mutane bata malami cin mutuncin malami yi da malami ke ta alfarmarsa wani abu makamancin wannan bai dace ba kuma bai kamata ba shi sa umar ya ladabtar da wannan magana ta baka da baka yanzu amma nawa ne za mutum malamin ka shekara shekaru kuna da shi sai kuna jayayya da shi yana faɗa kana faɗa ko ya faɗa maka ce san ba haka bane ne kuma Allah ne ya kawo zamani wato su kansu yanzu malaman a wato kadarin su sun saukar da kadarin su sun saukar da girman su sai suka mai da kansu kamar a kamar gidi suke da sauran da magarin mutane akwai malamin da za ga baya kiyaye a farmasa ta malamta duk inda yake guri bai kamata shi wasu ya shiga ko harka da bai kamata ya yi ta sai ya yi ko mu'amala da wasu mutane da bai kamata ya sai ga yi kaza an zauna ana jayayya ana mushi da shi a ce ya ce to wannan zubar da kima ne zaman biya a zauna ana mushin duniya a ɗauko wannan a ɗauko wannan bai kamata malami a ganshi yana wannan ba kai bai kamata a ce malami yana da wani dandare da yake zuwa na zaman hira ba zaman fc wallahi bai kamata ba sai dai in karatu yake zuwa ya ka zauna kawai kana jira a zo ana labarin duniya ana yi da kai an kawo magana yan siyasa ka sa baki an kawo magana masu kuɗi ka sa baki an kawo magana kaza ka sa ana jayayya da kai wani ya zo wanda bai kai ya kawo bai zo cin mutuncin ka a banza to gwanda ka lazumci gidanka ka lazumci nazari ka lazumci bincike zaman to ba ka da lokaci ma wani ba bai da ma lokacin ka da zai zo zauna hira da kai kuma duk lokacin da ake tafiya ana wasu maganganun da bai kamata ba to kai bai kamata ka shiga ba in dai ba kai ne jagora a cikin maganar ba to wajibi ne mu kiyaye alfarmar malamai da na daidai da magana da malamai ya kamata ka girmama malamin ka idan kana magana da shi amma yanzu haka abin ke faruwa yanzu in ka ji ana girma mutum wataƙila yana da kuɗi ne in dai da kuɗi ne dole yana magana ana cewa alaji to abin nan to a hankali a hankali amma dan ba da kuɗi wani ko kimar ka yana gani ko kimar ka zai gani bisa ga kimar ka ba sai dai wanda Allah ya gani da su suka gane darajar ilimi da malaman suke tsare musu kima Allah ba mu ikon tsare darajar malaman mu da da kuma kimar su yace wa kam min yawma tatawala ala al umma nawa nawa ne kayukan da yau suka samu suka suka zaye ido suke bude bakin suke cin mutuncin malamai na musulunci nawa ne tahtaju liman yaqra'uha litata'addab waɗannan mutane suna buƙatar rayuwar su an kwashe su shine yaqra'uha suna buƙatar wanda za su kwamfashe su dan ne su na dabi yana nufin akwai waɗanda suke cin mutuncin malamai suke jayayya da malamai suke ɓata malamai suna buƙatar waye zai ladabtar da su amma babu abin da yake nufi yanzu za ku ga mutum ya yi wa malami wani abin da bai kamata ba amma ba wanda zai mai magana yanzu a yi samu a wuri wuri malami yana karantarwa wani ya ɗaga hannu ya mai tambaya ta rashin kunya ko ya gaya masa wata magana a cikin tambaya sai ka ga duk masallacin da baki daya in shi malamin da yi magana yayi kokari ya kare darajarsa a wurin wannan mutumin ba sai ga masallacin gaba daya ko majalisin gaba daya ba wanda zai yi wannan mutumin magana kai in ba sa'a ba ma sai ga duk an yi dariya kuma alhali ya yi tambaya ta rashin ladabi ya taɓa mutuncin malamin ko ya keta alfarmar majalisi na ilimi za ga ba wanda zai masa magana amma in akwai wuri masu ladabi sai wani ce kai ba haka ake ba kai yanzu malamin kai kuma kake magana wannan malam kake magana wannan daidai da waya ko zai buga ya fatawa ga malami bai san yadda da ya kamata ba idan ya buga waya da kun an buga ce a assalamu alaikum na gajiya ya al'amura ina maka fata alkhairi Allah saka maka alkhairi dangane da aikin da kake yi na alheri da Allah akan Allah ko nan samu dama zan dan yi yar fatawa ka wannan yana da kyau ka kaga yana da amma yana bugowa kyarra akan Allah ne eh dala me ko hukuncin mace mai ta kama alqur'ani ba wani ba wata mukaddima assalamu alaikum ba ba kaza ba kaza wani wasu ne ka zai kira daura karatu a ah, wane ne da Allah wane ne a ah, hukuncin mai ta kama alqur'ani yake tambaya kaza kaza kaza tafsir ka shawara wallahi ba zai ma ba zai ma gama ya ce assalamu alaikum ba wannan bina adadin duk wani malami da ka sani ana masa irin wannan wani kuma yana da kuɗin da zai saka a waya ya yi buƙatunsa na duniya ya yi maganganunsa idan ya tashi fatawa sai maka text ba kai ma yi kana da kuɗin banza ba sai ka dawo masa da amsa ta zai maka sai ce da Allah ina ina jiran amsar ne yanzu ba ka da wani da ka ka a ka Allah ka hukuncin ka ba a gaya ba bai da shi kuma da ba ba yayi asa ba yayi sai a kan fara ina da ina jira amsa kai kuma sai na ga ba ni da rubuta masa kai in yi masa na masa in ce ina neman Allah ba mu a kan kudin da na kashe a tax din ina tawassuli da su ni Allah ya wani abu amma bai kamata haka ba gaskiya yanzu don girman Allah idan wata harka ta business yake nema zai zai text message da kafarsa don gidansu zai tashi je wurin wani kuma duka duka da wuce sati uku ne ba masu wucewa karfe uku na dare insha Allah uku na dare a'a uku saura kata ya bugo mu waya in da yakan bar wayar abu da saboda lamarin rayuwa ko wani abu zai faru da wani dan uwa ko wani abu ya nemi taimako ko wani makamancin wannan sai ka dan batta haka yanzu wa na ɗauki wa na ga ana ta bugowa na ɗaga da ɗan nake magana saboda shi ma daga bacci ya shi bilkuwar kenan na mace daga ina kai kai ce a amanin ɗalibin ka ne daga dakata mace ce ni ma ne eh, ya amanin wallahi wata fatawa ce nake da ita shi ne na ya kamata in ah, tambaya mace ce yanzu kai dan Allah duk gaba ɗaya ba ka da lokacin da za ka yi fatawa sai yanzu ƙarfe uku saura ka kafa dare a kan kana afan wallahi ina ta kokarin ne na samu na bugo din ba samu dama mun ce a ah, kai da kamar gaskiya ne yanzu ka sai ta wayar ka zaka bugo min waya in ba ka amsa kyauta ba za ka shi kudi ba za ka tuka na ce bismillah ta warka ka fatawar da tsaro ne tsaye ta tsorotu eh ya tsorotu na ce akan kallar na ce na gaji ka iyakance abin da kake so ka tambaye ni na wannan bayanin ban da bukatar sai yanzu da yamin me kake so ka tambaye ni a ai malam sai na ƙara sama bayani na ka fahimci me nake so na bana. Na ce to gaskiya ba zan ba ka yi hakuri ka zo ka same ni ranar kaza lokaci kaza wallahi bai zo ba bai zo ba bai zo ba yana faruwa da yawa irin wannan wallahi wannan yana cikin su'ul adab ga kuma shi kuma yana so zai magana da kai kin rike da nama sai ta kusa da ɗauka sai kashe saboda ka kira shi mu Allah ne mai wani shi flashin ana flashin darura wani lokacin zai iya ruwa ba ka da kuɗi a wayar kuma kana urgently kana buƙatar abu sai ka yi wa mutum in ya zaga kace dan Allah ya mun afuwa ina cikin wani yanayi ne babu kuɗi a cikin wayata to kaga ba komai amma kamar da al'ada wani da shi gwada ya buga a sai dai abu ba masa sai dai danna mai ma flashin zai yi kana kan hanya ne ni ban ce kana flashin ba kana kan hanya ne ko ba lafiya ko cikin dare ne ba kuɗi a waya ko kuma wani larura ya same ka za ka yi wa mutum amma kana so ka yi magana da sai ka danna mun tir sai ka danyi shiru kana jira tir ka shiru kana jira saboda kai kana son kuɗin ka kai ni kuma da zan ban maka magana ba na son na in wani masul adab bane to wallahi ma min shaykhin fi hazal balad ba wani malami cikin malamai a wannan gari wallahi idan ka ji sai ya baka wannan labarin amma ba idan bukatunsa na duniya ne wallahi ba zai wannan ba to na buga mai misali ne da abin da mun wuce rayuwa a kansa yanzu wanda ya kamata mu kiyaye ginin malaman mu tsaye da su mu kimanta su mu rinka musu addu'a ta alkhairi kamar yadda su ma suke yi mana addu'a da alkhairi duk malami za ga insha Allah gari ne da mummunan manufa ga mabiyansa da masu sauraron sa ba kullum fatan sa a gane kullum fatan sa ta alkhairi kullum addu'a sa a samu gudu to ko bai kamata ka rinka masa rashin ladabi ba ahwaluhu ba alqur'ani halin Allah kan musu tare da alqur'ani an auna Abdullah an akhihi UbaidulLah daga awun ibn abdullah daga dan uwansa ubaydullah qala yace kana abdullah idza hada'at al kaga abdullah dan masud yayin da idanuwa suka nutsu suka kwanta shine hada'at al-uyun ma'ana dare kowane ido ya kwanta ya shiru kama sai tashi fa samaitu lahu dawiyan kadawiyin mahal na ji shi yana ƙara ji yana kuka yadda ka san irin zuma idan ta taso din nan zaka ji yana yin sallah yana kuka kenan shi kuma haka yake sai ya ga idanun sun shiru gari ya kwanta kowa ya kwanta to sai ce shi kun da bacci yake nema ba lafiya yake nema wannan mai ruwa ya ce wallahi sai naje yana kuka yana sallah yana kuka yana kuka yana kuka وعن زياد مولى ayyash daga بقى زياد مولى مولى ayyash عياش yace kana bin mas'ud hasan as الصوت bil qur'an abdullahi بن mas'ud mutum ne mai daddadan sauti dangane da qur'ani sautin sa yana da kyau dangane da qur'ani وعن زيد بن وهب دقى زيد بن وهب قال رأيت يعني بعيني عبد الله أثرين أسود بعيني عبد الله أثرين أسودين من البكاء يتي ناجا فذكر عبد الله بن مسعود أقرقشن إذا سناجا زاني ويابي شيني أثرين قرب زانان أبو أسودين بقى إبراهيم متى يبقى amma a ƙarƙashin idan saka inda hawaye yake gangarawa to sai da saboda tsabar yawan kuka da zubar da hawaye sai da idansa zubar da hawaye da yake sai da fuskarsa ta yi tsago guda biyu min al saboda tsabar kuka yanzu idan yaro ya kuka ba akwai alamar hawaye ba da da ya wanke fuskar sallah ce shikenan to shi nasu ko an wanke fuskar baya tafiya ya zama tabo kai wannan lamarin daban ne fa daban ne kukan kawai yasa har gudu sai da ya saba ya yi zaɓe guda biyu kuka suke suna gaya Allah mu ku ne da ka shekara shekara biyu ma mai kuka ba saboda Allah a gidanka a ɗakinka kana sallah kana kiyamu laili rabanka da kai kuka kana sujjada ka gaya wa Allah zunubinka ka gaya wa Allah laifinka da ka da tunanin ya za ka tarar da Allah a kiyama wannan ya kamata sa kai kuka amma ina saboda zukatan namu sun riga sun toye sun kekashe kyamas addini ya ne santa ga mutane tawadu'u ga kankan da kai Allah ba mu tawadu'i qala abdullahi abdullahi yake cewa law ta'lamuna dhunubi ku mutane dai da kun san zunubi ba ku duba wannan mutumin da muke faɗa ba amma ka ji abin da yake cewa da kun san laifi na a wurin Allah ma wati'a aqibi isnani wallahi da mutum biyu ba za su biyo bayana ba saboda tsaban laifi na ka duba tawadu ba irin wato bayan Allah ya masu kankan da kai yau ina ma ake laifin ba amma nuna ake shi ba kowa bane cewa ya da kun san laifi na ba mutum biyu ba rasta ka bayana ba rabuwa da ni za ku kawai kamar yanzu azu ana yaban ka ana ka aiwa ne kaza an aiwa ne kaza kace a a ku banni ni na san tsakani na da ubangiji kawai ku dai ku neman mun Allah ya fi alhamdulillah alhamdulillah subhanahu yace wala hasaitu turaba ala ra'si da kun ɗebi ƙasa kun matsa wa kaina wala wajidtu anna allaha ghafara li zamban min dhunubi wallahi na so Allah ya yafe min zunubi ɗaya daga cikin zunubai na wa anni du'itu abdullahi bin rawfa da na kira na ake ake cewa abdullahi bin rawfa ka san abdullahi bin rawfa abdullahi dan gidan turusu dan gidan bayan gida wai ya kankan da kansa wai kamar ka ce abdullahi subhanallah subhanallah ba za ma ku saboda zunubi na da laifi na ba za ma ku ce ma Abdullahi dan sai duk waɗanda da bayan gida Imam al-Hakim ya fadda wannan hadisi wa an Qasim ibn Abd al-Rahman daga Qasim ibn Abd al-Rahman annabi Mas'ud kana yaqulu fi du'a'ihi Abdullahi dan Mas'ud yana yin addu'a ga abin da yake cewa khaifun mustajir mutum ne mai tsoro ina jin tsoro mustajir ina neman makwataka da ubangiji tabaraka ta'ala ina neman kuma Allah ya tsare ni اللهم اجرنا من النار خائف لا تروبا مستجيب Yana نيمان تصارون ubangiji ya kare shi ta'ib tuba nake mustaghfir ina neman gafara razib ina kwaɗayin rahama rahib ina jin tsoron azabar ubangiji haka yake addu'a خائف مستجيب haka yake ta madawa Allah jihadu fi sabilillah mutum ne wanda yake yana da jihadi bayan wannan kuma in ka zo bangaren jihadi ba a baya ki ba bada a jihadi rabi Allahu anhu fi makkata inda ma jihar bil qur'an jihadin da abdullahi dan mas'ud ya fara na farko shine a makka ka san me jihadin sa shine ya fara bayyana karatun qur'ani a makka a lokacin babu wani dan adam da mace ta tsuguna ta naƙuda sa ta haife shi da ya isa ya zo makka wai ya bude bolin ya bude sautin sa ya karatu qur'ani wallahi bai isa ba wane mutum wane mutum amma bari ka ji abin da faru an yi haya bin irwa an abi daga yahya bin Irwa daga babansa annabi mas'ud kana awwala man jahara bil qur'an abdullahi dan mas'ud shine mutum na farko da ya fara bayyana karatun qur'ani bi makkata a garin makka ba'ada annabi sallallahu alaihi wasallama bayan manzon Allah annabi shi ne ya fara amma bayan shi cikin dole maganar mutane abdullahi dan mas'ud ne indal bait a wajen dakin Allah wa quraish fi andiyatiha Kureshawa suna nan cikin kulab ɗinsu shine Andiya suna taron kulaf kulab ɗinsu an haɗu ƙungiyoyinsu daban-daban wannan ana shan giya wannan ana kaza wannan ana kaza wannan ana kaza sun haɗu su suke da makka a lokacin kawai ya zo ya samu taron su gabaki ɗaya ya ɗaga sauti ce bismillahi rahmanir rahim kuma dama ya iya karatu ce ar-rahman علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ينتكر سورة الرحمن سنعجي فقاموا إليه فضربوه أي تاكي سكتاشي كان wannan ba Allah suke ta dukansa yana karatu ana duka yana karatu ana duka yana karatu ana duka a wata riwaya sai da manzo Allah ya ce da shi ba za ka iya ba ka bari ka ga kai kai mutum ne mai karamin jiki ba za ka yi jure wahalar da ƙuraysha za su baka ba ya ce ya manzo Allah abin da zan yi jihadi ne yin shahada ya je ya buɗe karatun nan amma ya da ku iya duka Allah ta'ala anhu wannan riwaya ta wuce na bidaya wani haya ta ibnu kasir wa shahida radiyallahu anhu al-mashahid kullaha ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk yakin da annabi ya je Allah ya mas'uliya ne ka duba karancin jikinsa ai shi ya kamata ba ce na baya baya amma wallahi saboda abin imani mai karfin zuciya iya gaba da shi ake tafiya wa shahida mawaqifa kathira ya je wurare masu yawa min hal yarmuk wa ghayriha ya je yakin yarmuk da waninsa wa huwa alladhi qatala aba jahal shi dan mas'ud shi ya kashe abu jahal in kana jin waye abu jahal to wallahi dan mas'ud shi ya kashe shi yawma badr ranar yakin badar بعد ما أثبته ابن أفراء bayan ibn afra ya'ya guda biyu na al sun tsayar da shi sun kafar da shi a jihar shi kuma abdullahi dan mas'ud ya zo ya rufa shi shi ya aika shi lahira bari ka ji abin da ya faru ana bi ubaida daga bi ubaida kala kala abdullah abdullah yace haiku ila abu jihar na je wurin abu jihar na isa gare shi wa huwa sari' a lokacin an kada shi waɗannan ibna afra yara guda biyu sun danne shi sun kare shi tun da shi a gaskiya ɗan mas'ul bai sai kokawa da abuja ne kare shi ba to daga da hannu ɗaya ba zai daga shi amma ya ci za aka danne masa shi ya ce na je na same shi wa huwa yadubbu nasa bi sayfihi ya ɗauki takobin sai na ta dukan mutane na sara mutane da sa abuja yanda ka san wato an danne sa ana kokarin a ta tana hujjar da ko to haka aka yi abuja ya ga kisan wulaƙanci ga takobi a hannunsa yana ya kai nan ya kai duka nan ya kai duka nan ya kai duka nan ana ana cakwace kai ana ana kai mai farmaki ana baya saboda mutum yana tsoron kare zai sare masa wuya dan wannan na kwatar rai yace faqultu sai abu Abdullahi dan Mas'ud yace alhamdulillahi alladhi akhzaka ya adu wallah ina wannan wuri yana cikin buge-buge da ta gabinsa sa an danne shi sai na ce godiya ta tabbatar da Allah ya kaskantar da kai ya kai Abu Jahal matsayin Allah kala sai ya ce hal huwa illa rajulun qatalahu qawmuhu sai Abu Jahal yake cewa yau ne ai ba ba ne ni mutum ne da mutane na suka kashe ni in kun kashe ni ba ai ba ba ne ni jarumi ne jama'a ta suka kashe ni ba zuwa ne na je wuri a bakin jama'a suka kashe ni ba ai wannan wai jarumta ne wai a ce wai yan uwanka ne suka kashe ka ya fi a ce zuwa kai can wani wuri ka je a fafata aka kaso ka can faja'altu wani bi sai li Abdullahi dan Mas'ud ce ai sai na fara daukar sa da takobi na nima shine wani na fara aika masa takobi a duka Abdullahi Ɗan dan Mas'ud yace jefa mai takobi fa asabtu yadahu ina kaiwa duka sai na samu habu a hannun Abu Jahl na sara dara sai sayfahu ai sai sai ta gurin sai fadi fana nadara kalmar nadara tana nufin khuruj ne sai takobin sai fita daga hannunsa kaga an fara cin nasara da ya sare hannun na Abu Jahl sai takobin sai fadi to daman dabarar da ake kenan in mutum ya zo yana da makami a hannunsa yana so ya illata ka kuma kuna gaba da gaba karka nemi ɓata lokaci ka ce zaka da ce wani guri samu inda ya rike makamin ka sauke shi ba yana rike da wuka bane da takobi yana nema ya sare ka ko wani makamancin wannan kai karka ce zaka nufaci kansa ko wani abu wala Allah a kokarin na fatan kansa shi kuma zai amfani da nasa hannun da yake da makamin ya je ya maka illa ta wani wurin a'a ka saita hannun nasa inda ya rike abun kai cille su gaba daya idan ka cille ya zama dingulmi dole ya da makamin kaga sai ya zama to yadda ka san wato tinkiya ne a hannunka yayin da ka daure ta kawai suna da dabara sahabban annabi yasa wato duk wani strategy da tactics na yaki fa wallahi in kana karin tarihin mutanen nan za ka fitar da abubuwa da yawa ya da sun yi rubutu akan wannan kwarewa ta yaki na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi zaman na Allah fa kastuhu yana jefar da takwadin ni kuma sai na yi na dauke dan kana tare da mutum kana yi da shi sai ka buge shi makamin sai faɗi kar ka ce za ka ci gaba da rufa shi a haka a ina ka ɗauke makamin in ka ɗauke makamin ya zama fanko dole sai zai ɗauki na kare ko kuma ya tsaya in jari ne ka kashe shi yace sai ya ɗauke takwabin fadarabtuhu bihi hatta barada mai ta dukansa da takwabin nan mai ta saran abuja da takwabin nan sai da takwabin nan ya sanyi gaba ɗaya ma'ana ya nannade يسلكتي ثم خرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم كأنما أقل من الأرض كو أقل من الأرض نزلنا سوء نزل النبي صلى الله عليه وسلم جينا كي واتو قصا كمان بلا تتوكيني بقى فأخبرته نباشي لاباري نتشي غاشي غاشي أبن دي باري وقا أني بغرنايا أني بمرفو أني ماركا أني لو تبادئي manzo Allah wannan labari ya bashi mamaki sai ce wallahi alladhi la ilaha illa huwa kama ka ce wallahi ka ce dan Allah ba abin ya faru kenan wallahi alladhi la ilaha illa huwa kala fakama ma'i sai manzon Allah take tashi ya tafi tare da ni hatta kharaja yamshi ma'i ya fito muna tafiya tare hatta kama alai wajen ya nuna ma matsayin da ya faru annabi ya fito muna tafiya a tare da shi sai da ya je ya tsaya akan Abu Jahal fakala sai annabi ya ce alhamdulillah alladhi zaka Allah ya adu wallah alhamdulillah alladhi zaka ya adu wallah ya ta tabbata ga Allah da ya kaskantar da kai ya matsayin Allah Abu Jahal hada kana fir'aunu hadhihi al-umma annabi ya ce wannan mutumin shine fir'auna wannan al'umma abu jahal ya cutar da annabi abu jahal ya cuci addini abu jahal yana cikin azzaliman kafirai manzo Allah ya ce idan ana neman fir'auna na zamanin annabi Muhammadu to abu jahal hadisi ingantacce riwayar imam Ahmad da imam Bukhari ya rawaito wannan magana min mawa'idihi ba wa wa'azuka da Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu ana Abdurrahman bin Hujaira daga Abdurrahman ibn Hujaira wa mata attabiya ta hata hida ibn mas'ud wannan attabiya wato babban azzalimi mai dagawa ya mutu ne a ƙarƙashin takalmin abdullahi da mas'ud suka kashe shi suka tattaka banza in an ce ƙarƙashin takalmi ma'ana sun kwantar da shi ya zama mushe sun take shi a ƙarƙashin ma'ana abdullahi da mas'ud yana take da shi haka abu ne ya mutu zaka idan an tambaye ka waye kasu dan a Abu Jahl ka ce Abdullah bin Mas'ud ana Abdurrahman ibn Hujayra daga Abdurrahman ibn Hujayra an abi daga babansa an ibn Mas'ud daga Abdullah bin Mas'ud annahu kana yaqulu yana cewa idan qa'ada yadhkuru idan ya zauna yana ambato yana magana yana cewa innakum fi mamarrin min al-layli wan nahar ya ku mutane ko kuna kan hanya ne fa cikin dare da rana fi ajalin mankusa kuna tafiya a cikin ajalin tauyayyen ajali wa amalin mahfuda ga tayoyin adadi ga kuma ayyukan ku ana haddace su ana rike su wal mautu ya'ti bagta mutuwa kuma za ta zo muku ba aure faman zara'a khairan fayushiku an yahsuda raghbatan duk wanda ya shuka alheri a rayuwarsa ya kusa ya girbi abin kauna ya su da girbi raghbatan abin kauna wa man a sharran wanda kuma duk ya shuka sharri fayushiku an yahsuda madaba to ya kusa ya girma na dama Allah tsare wani kulli zari'in muslima zara duk mai shuka zai tarar da abin da ya shuka ko idan ka shuka auduga ba auduga za ka gani ba in ka shuka wake fa za ka ga gero wake za ka gani idan ka shuka masara masara ce za ta fito da haka in ka yi aiki mai kyau za ka gani kyau Allah azurta mu da mai kyau idan ka aikata mummuna in sha Allah ka ga mummuna Allah rama da aikata mummuna a ga wannan magana ce mai tsada la yusbaqu bati'un bi hadhihi mai saibi ba a rigayarsa dangane da rabansa mutumin da yake da saibi shine bati wanda baya abu da kazar kazar ba a ce an rigaye shi dangane da rabon da Allah ya kaddara masa wala yudraku harisun ma lam yuqaddar lahu wala wala yudriku harisun ma lam yuqaddar lahu mai kwadayi duk kwadayinka wallahi ba za ka samu abin da Allah ya kaddara ma ba ba kana neman kudi ba to ƙaryar ka samu abin da Allah bai rubuta ya samu ba ba kana neman mulki ba ba yanda za a ka samu abin da Allah bai rubuta ma ba kaga wannan magana ce mai kyau sai mutum ya lura a rayuwarka duk abin da kuma Allah ya baka to ya rubuta ya samu ne zafin nema ba ya kawo samu ka yin sallah saboda kana neman kuɗi ta da sallah saboda kana neman kuɗi akwai wani bayan Allah shekaran jiya ne ya rusa mu a masallaci ke da labarin wani dan uwa to ba zan ce da shi ɗan uwa ba ya zama kafiri musulmi ne a halattacce ɗan nan garin ya koma Port yana harka da irin turawa masu zuwa suna harkar mai da waye waye da sauran can ana samun turawa da yawa saboda akwai yawa ka san me aikin sa idol suke ke sai na gumaka wannan turawa su kuma suna son gunki a kawo musu gunki saboda shi suke bautawa ya san inda zai yi odar gunci ya kawo abokinsa da kudda ce wallahi muna tare shi mala iya zai abuja wuri na gida na ke sauka ya ce amma wallahi baya sallah yanzu ya kai shekara wajen talatin da takwas